الرقيقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wadda ya nuna mana yau biyu ga watan zulhijja ko uku biyu ko wata ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya zo daidai da sha uku da watan takwas dubu biyu da goma sha takwas kalanda na gregory Don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi wa fi katon littafin Shehuf Mamu Allah maɗaukaki ya gafarta masa. yau insha Allah darasi na goma sha biyu muna roƙon Allah ya sanya mana albarka cikin abin da za mu faɗa muna roƙonsa inda muka yi kuskure ya gafarta mu sati da ya gabata ba mu samu mun yi karatu ba saboda na wuce gombe ba mu dawo da wuri ba wannan shi sa ba mu yi karatu ba sai a yi da haka insha Allah za mu tashi daidai inda shehu Usmanu Allah madaukaki ya gafarta masa ya ce kala Muhammadu na Abdulkarim ibn Muhammadin al-Waqili at-Tilmisani ta ganin za mu tashi shafi na 23 inna kathiran min ulama hadhihi ummati inna kathiran من علماء هذه الأمة ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبسبب وبسبب هؤلاء العلماء والعباد شاع الفساد في كل البلاد شوف ما بيت منا شيخ مالبي محمد بن عبد الكريم ابن محمد المديني التلمساني يتي inna kathiran min ulama'i hadhihi al-ummati dewa daga cikin malaman wannan wannan wato malaman wannan al'umma wa ubadihim da ma masu ibada cikin su kamar mabiya saura kawai da ba malamai ba ke ya kuruna amwalan nasi suna cin dukiyar mutane bil da karya waya tuna an sabilillahi suna kange mutane ga barin wato tafarkin Allah ko hanyar Allah ya ce wa bisababi haula'i ulama da dalili ko sababin waɗannan malamai wal da masu bautan sha alfasadu fi kullin biladi sai barna yawan yawa zuwa kowane gari mun ga shehu kumanu Allah ya gafarta masa ya kawo mana maganan wannan malami da yake gaya mana wannan al'umma duba tun yaushe ya rubuta littafin tun yaushe shekaru da yawa yau da barin shehu kumanu wato duniya ma shekaru nawa yake cewa da daga cikin mutane malamai na wannan al'umma to har yanzu kuma haka abun yake Dewa daga cikin malaman wannan al'umma da ma masu bautansu suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna da kuma kange tafarkin Allah daga zaka za ka ga mutum da sunan malanta yana cin dukiyar al'umma da sunan malanta yana hana mutane su gane hanyar Allah Allah madaukaki ya tsare duk da cewa wato mu galibi an kasa bambanta malami da kuma boka ko dan tsuburu sai ya kasance boka ma a ce malami shi dan ku malami malami kuma malami to haka abun yake yanzu malami malami dan tsafi ma malami dan duba malami aka ake kira amma duk wanda yake wani abu makamancin wannan kamar da muka ambata a baya ba za a kira shi malami dama can shi ba za a kira shi malami to a cikin waɗanda ya cancanta ya kamata a ce su malaman sai ka samu suna cin dukiyar mutane ci da addini a yi amfani da addini da malanta sai a karɓe dukiyar mutane sannan kuma a yi ta ƙoƙarin karkatar da mutane kan bin daidai ba za a gaya wa mutane gaskiya ba ba za a karantar da mutane suna na gaskiya na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wato in ma za a faɗi gaskiyan wato akwai inda ba zai faɗi gaskiyan ba a wani wuri zai iya faɗa a wani wuri ba zai faɗa ba saboda wasu dalilai nashi Allah madaukaki ya tsare mu to kun ga idan malamai sun lalace sun kai ga wato cin dukiyar mutane da barna da kin gaya wa mutane gaskiya to fasadi sai ya a bayan ƙasa gashi ana gani ana abun da ba daidai ba amma kuma zai ji tsoron ya karantar ya ce wannan abun haramun ne saboda ko ɗan mai gidansa yana yi ko ɗan wanda ya bashi mulki yana yi ko ɗan wanda ya sama masa aiki yana yi ko kuma dai ta koWani fuska sannan ta kowane ɓangare za ka ga wannan sai ya hana shi gaya wa mutane gaskiya saboda idan ya faɗi gaskiya abin da yake so ya samu na duniya ba zai samu ba amma duk lokacin da kake gaya wa mutane gaskiya don na ga duk mabarnaci ba zai zo kusa da kai ba zai zo kusa da kai ba wayanda za su zo kusa da kai kuma ba su da da za su baka za ka ga galibi dama masu talakawa ne ko ba ka bane galibi masu masu tsoron Allah masu kiyaye ana dokoki ana samun su a cikin wato talakawa sai ɗaiɗaikun da ba za a rasa ba duk da cewa a cikin waɗanda ba talakawan ba su ma akwai mutanen kirki a cikinsu to amma a duk lokacin da kake gaya wa mutane gaskiya zai yi wuya zai wuya ka samu wani shugaba wanda zai tafi da kai zai wuya ba wai babu ba sannan kuma ka shirya fada da waɗanda kake gaya musu gaskiya ta kowane hanya za su bi yaya za a yi a bar gaya musu gaskiya ta kowane hanya in ta hanyar kuɗi za a bi za a bi in ta hanyar a kashe ka za a bi in ta hanyar a ɗaure ka za a bi in ta hanyar shari duk ba hanyar da ba za a kisa ba saboda me saboda ka karkata daga kan hanya ka bar gaya wa mutane wato abin nan gaskiya Allah madaukaki ya tsare shi yasa faɗin gaskiya yana da wahala musamman manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba karamin jihadi bane ba wato mutum ya gaya ma sarki wanda yake jahiri gaskiya hadisi ne na annabi sallallahu alaihi kalman gaskiya a gaban sarki jahiri ko shugaba jahiri to ba karamin jihadi bane ba karamin jihadi bane wancan jihadi za ka je ne kana nema kai ma ka kashe ana nema a kashe ba wani magana kawai gumuzu za a yi ta yi to amma sannan kuma ba wani wahala da za a baka ya wuce kisa da za a iya maka in Allah ya kaddara ma mutum shahada a fagen fama wanda ya kunshi sharuɗa na jihadi to amma wannan kuma fa akwai hanyoyi dewa da za a bi wanda za a razanar da kai idan ba a sami ta kanka ba a bi iyalanka don haka sai dai Allah madaukaki ya tsare mu kawai shi yasa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka isar abunda muka umurce ka ka isar kawai wallahu menene ya muka minan nas Allah ya ce ka isar abunda muka saukar zuwa gare ka wallahu ya muka minan nas Allah ya san mutane shi ya halicce su sai ce Allah zai tsare ka daga daga mutane kai naka kawai wa kulil haqq ka faɗi gaskiya min rabbi ka ko daga ubangijinka shikenan faman sha'a falyumin man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ga dama wato ya abin nan ya kafice ma gaskiya da ka gaya musu Allah madaukaki ya ba mu ikon faɗin gaskiya shi yasa wani mawaƙi yake cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai ta ja maka ya biya sai mu gode wa Allah sarkin gaskiya sai mu gode wa Allah sarkin gaskiya in za ka faɗa faɗi gaskiya duk abin da ta ja maka duk abin da gaskiyar nan ya ja maka to ba ka yi asara ba inda zaka za ka gaya mutum gaskiya ne ya nemi na ka ya je sai in Allah ya yarda ne ma abin da yake so ya yi ɗin zai yi tasiri kai sai zama maka kafara ta wasu kurakuranka sai mutum ya wuce aljanna sannan ba zai hana a faɗi gaskiyan ba kuma ko ya hana da aka kashe shek jafar allah ya gafarta masa an bar faɗin gaskiya ne a najeriya da aka kashe su malam albani an bar faɗin gaskiya ne da aka kashe su duk ba abun da ya bari sai dai ma ƙarawa sai dai ma ƙarawa allah madaukaki ya ba mu ikon faɗin gaskiya ya ba mu ikon wato kwatanta gaskiyan ko aiki da gaskiyan ku to ashe idan malamai sun baci gari zai baci shi yasa malam yace da dalilin lalacewan waɗannan malaman sai barna ya yaro. za ka ga a gina gidajen giya ko ka ga manya su ne suke shan giyan ko ka ga manya su ne mazinata ko ka ga kaza ba abun da ba za ka gani ba sun sani ka sani kuma da ka kaga kenan sai ka zabi ɗaya ko ko ka faɗi gaskiyan su yi kaidi abinda za su yi ko kuma ka ɓoye gaskiyan ka bata Allah ya tsare mu shi yasa Allah ya ce inda za ka yi biyayya ga mafiya yawan mutane a bayan ƙasa da sai su ɓadda kai in za ka yi biyayya ga mafi yawan mutane a bayan ƙasa to za su ɓadda kai ashe kenan sai ka yi wa Allah baraka wa ta'ala biyayya Allah ka ba mu iko shehu usmanu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun wato halakar wannan al'umma malami fajiri da kuma jahili mai ibada kamar yadda muke faɗi kullum wanda bai sani ba ba zai ɓadda kai ba wanda bai sani ba ba zai ɓar da kai ba wanda ya sani ya yi karatun shi ne zai ɓatar da kai don yana da abun da zai gaya maka kai ka ɗauka haka Allah ya ce kai ka ɗauka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai mutum ya halaka don wanda bai da abu ba zai bayar ba wanda bai da abu ba zai bayar ba da idan aka samu wanda ya malamin da ya fajiri to wannan bala'i ne a bayan ƙasa bala'i ne a gari duk abin da ake ƙoƙari a ɗaura mutane a kai na gaskiya na abin da ya dace da sunna to shi kuma faɗa da wannan abun yake yi ko a ɓoye ko a bayyane saboda mai ya sani lokacin da mutane suka fahimci gaskiya suka fahimci sunna to abin da yake samu inna zai rage ko ma ya rasa gaba ɗaya don haka yaya za a yi a hana mutane ganewa malami ne zai kokarin gaya maka haka sai kawo maka wasu tabilat haka yadda zai rikitar da kai idan ka ji karatunsu iya ka iya ladanka iya ka iya ladanka to kaga ya zama da kai hukaci kenan da haka kaga baka da birki baka da birki kana zuwa nan ko a lasbika za ka ji idan ka gudu golan tabal ba za a rasa suna a wurin ba nan ma wani ya taba za ka gara gaba ka je gombi in nan nan taba za ka kaga shi kenan mutum ya tafi kenan mutum ya tafi kenan abinda za ka ce idan mutum yana faɗin yana maka karatu ko yana maka wa'azi ka saurare shi akwai wani abu da gaskiya ko da mutum bai yi karatun arabiya wani abu da gaskiya in dai malamin da ke karantar da kai gaskiya yake gaya maka wani yana faɗi ba ka yi karatu ba za ka ji jikinka ya ɗauka wannan abu gaskiya ne akwai wani abu da gaskiya in dai ka faɗi haka in dai gaskiya ne in jikinka bai gaya maka gaskiya ba ne ba to kana taraddudi a kai kaiwa da komowa ƙarshe za ka dawo kan gaskiya Karshe za ka dawo kan gaskiya amma idan ba ka sauraren gaskiya to yaushe za ka karɓi gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba da ka su irin wayannan fatiran malamai su yaya za su yi su yi kuɗi kawai shine matsalar su sannan kuma su samu mabiya mabiya a yi ta wahal da su su kuma suna cikin jin mai suna cikin jin daɗi mabiya kuma suna mai suna wahala ba zai iya maka hanyar da kai ma za ka fita cikin wahalar sannan yana da hanyar da zai iya yi maka Allah maɗaukaki ya tsare kaga wani jahili mai bauta kuma kaga kwaba zai yi ta yi kwaba zai yi ta don dole ne mu nemi ilimi na farko ai abinda za ka soke farali kanka dole ne kuma karatu in ya kai kunnenka ko ta hanyar rediyo ne ko ta hanyar tv ne ya zama hujja a kanka za ka ga mutum ba bai yi karatu ba yi da niyan yin karatun ba kuma sauraren karatun yake yi ba ana faɗin abu sai ce kai biyar dai ya ce karya ce ƙarya ne inda za ka tambaye shi alwala tsarki ya alwala kawai alwalan ma abin da ya sa na ce ba karka shiga sosai alwalan ma abu ne mai faɗi da akwai abubuwa a cikin shi ya gwada maka kawai za a samu matsala sannan baya zuwa inda ake karatu ko a hansa shi babu karatu idan ya ji an faɗi abu sai ce kai ya rufe wurin haka ya yanke abin da hukunci kawai menene wato ƙarya ne na fata an gane wata rana wani ya taɓa samun wa karatu muna zaune muna karatu ka Allah da ya taimaka ba mu ikon haƙuri sai zai taɓa kai na haka sai ya gaya ma masu sauraren karatu jordan da wani yin nami wanda ya ku zauna tun da kuma mahaukata ne kuna sauraren shi ka ga tsokana ba a cikin masallaci ba to wannan in ba don musulunci ba yaya ai sai dai wani ba shi ba to amma da kansa in ya tafi zai je tunanin abin da ya ba daidai ba ne watakila hakan sai jawo masa shirya Allah madaukaki ya shiryar da mu. Daga karka yarda ka bauta wa Allah baka san yadda za ka bauta masa. kana tambaya kana karatu kana tambaya kana karatu duk inda ka kuskure dama wannan Allah ba zai kama duk inda ka kuskure Allah ba zai kama ba saboda inda kuma iliminka bai kai ba sai baka san yadda za ka mafitan ba kamun ka sani a lokacin Allah ba zai kama ba don har yanzu kana kan me kana kan neman ilimi ilimin kuma yana da faɗi baka isa ka gama shi a lokaci guda ba asali ma ba wanda ya isa ya gama kome jin karatun ka in ka je gaban wani sai ka ga baka san kome ba sai ka raina kanka to haka Allah ya yi amma mutum ya zauna baya bauta ma Allah baya karatu yana bauta ma Allah to wannan sai a zo a tallata masa a ce dukkan wanda yake aikin gwamnati kafiri ne sa ya halatta sai a mene sai hankali ka kuma ya kama shekarun baya kun san yan shi'a su suka fara batun boko haram eh, yan shi'a su suka fara na rubutu aikin boko haram ne aikin kaza haram ne salari haram ne su suka fara wannan a gane 19 abin nan 1989 1990 akwai babban ɗan shi'a ne a gujin ta'alin da yake tara mu ya mana to daga cikin abin da ya ake karantarwa shine aikin gwamnati haramu kuma duk mun dauka ya ce dalilin da za a suke kawowa wai sai su ce to yanzu kamar a ɗauki ka yanka rago sai a yanka alade sai a haɗa naman a tukunya a dafa maka idan aka dafa ya za ka yi ka bambanta wato abin nan ruwan naman abin nan rago da kuma na, na alade in za ka bambanta in za ka iya bambanta nama to in aka ajiye maka fefe su din haka ya za ka bambanta ka ce wannan bangare na kaza eh to haka salari yake don ana karban haraji a gidan giya ana karba a kamfanin giya ana karba a shi ake zuwa sai a hada idan aka hada sai a biya ka wannan wannan shine kiyasi to tsakani da Allah in ba karatu ba ya hankalinka ba zai kama ba? hankalinka zai kama hankalinka zai kama shi wanda yake mana karatun yayi yayi yayi yayi dewa sun bar koko dewa daga cikin waɗanda mu da yake mana karatu ba su dawo sun yi karatu ba me shi daga baya tsallakawa ya yi abuja ya je samu wani aiki mai tsoka kuma da shi yake mana karatun aikin haramun shi yake wannan karatu Allah dai kawai ya samu ni nima karatun mun tsayar wani lokaci wannan dalilin tafiya na karatu kenan na ce to ba ni ba boko sai karatun to barnan nan akwai ba su ne irin waɗannan mutane su suke kawo barna da sunan malanta yanzu da yawa waɗanda daga ciki waɗanda ba su yi karatu ba ya ɓata musu rayuwa da na same shi abuja na ce ka ji tsoron allah ka dawo ka je ka samu waɗanda ka ɓata musu rayuwa abinda za ka iya musu tunda kana da kuɗi ka ba kowa jari ka ba kowa jari amma ka je ka ga daga cikinsu yadda suke rayuwa abun tausayi ce masa wallahi idan baka yi haka ba suka gafarta maka wallahi Allah zai kama ka dan wannan munafici ne kai tsaye dan me zaka hana su kai ka je kai mukaddara ka ce daga baya ka gane me yake kanka illa man taba muka karanta a baya mutuwan malami yayi me wa benene wa yayi imani ya gyara aikinsa sannan ya bayyana ma mutane to irin wayannan Allah zai karbi tubansu Kaje je ka yi haka su suka fara yi za su ci ba yadda za a yi tsoron wai mutum ba wani abun da ake cewa ana ba mutane ibinu ana wallahi babu karatu ne kawai a yi wasa da kwakwalwanka kawar da kai ne kawai sai zuciyar mutum sai ke kishi mafi yawa abun da za a iya baka ka ce ka dage ka dage da wasu fili da wasu karance karance wasu surori kan ka ankara mutum dai ka ji tsoron sa kan ƙaryan shi wallahi sai dai ka bashi girman shi amma ba dai tsoro ba so don haka samari ku ku abin nan a tashi a nemi ilimi da haka da haka ga galibi waɗanda suke son addini ne suke son ibada suke son tsoron Allah mutane ƙwarai ne zuciyarsu yana da kyau to sai a zo a karkatar da su da aka shi yasa mabi galibi mabiya din nan za ka ga su galibi daga cikinsu tsakanin su da Allah suke yi suna ga abun haka ne gaskiya ne don malam shi ya ce haka kuma a suna ba wannan idan malam ya ce shi din wa ya ce masa ya ce ya eh, sai ya gaya mutane wa ya ce ya ce abin da ya ce din Allah madaukaki ya shiryar da mu da haka yan uwa mu tashi mu nemi ilimi sai ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallama ana min gairin dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi fa ba dajjal yafi ji mana tsoro ba ba ba wai dajjal din nan da aka ba mu labari yafi ji mana tsoron shi wannan dajjal ba ku gairin barnan da dajjal zai yi idan ya zo makka da madina kawai ba zai shiga ba saboda a lokacin Allah zai tura mala'iku sai su kewaye makka da madina idan ya zo ba zai samu damar shiga ba amma duk da haka Allah madaukaki zai ba da dama duk wani munafiki ya raurawar da makka da madina duk wani munafiki da yake cikin makka munafiki da yake cikin madina ba zai iya zama ba sai har ya fita da kansa ya bi dajjali sai an tace liyamiza Allahu khabisa min at-tayyib hmm. an tace masu kazantan a cikin makka da madina su fita su bi da jami'a. amma banda makka da madina ba inda dajjal ba zai taka ba har son har anguwan sai ya taka sannan ya aka sifanta mana gudun shi saurin shi kamar iska kamar ana ruwa kamar da iska yana tafiya da ruwa haka saurin shi ba inda ba zai taka ba sannan da sifofi irin na Allah da wasu ababen da zai zo ya yi wanda zai sa wanda bai da imani ya ce shi Allah dan zai zo ya ce ƙasa sama ta yi ruwa sama ta yi ruwa zai ce ƙasa ta fitar tsiranta ƙasa ta fitar zai kashe wani a wurin ya sake ce ya tashi ya haɗo sai tashi bangare sai tashi sai haɗe sai tashi amma sai dai idan ya tambayi saurayin da zai kashe ɗin don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani saurayi ne Wataƙila ko na son Allahu alam dan ba faɗi sunan ba ba ce daga ina ba kuma wani dai saurayin mumini dajjal zai tsaga shi sai ya hada sai ce ya ka gani ko na ya ka gani sai ce ba abun da na ƙaru a kanka sai dai basira ilimi kai kafiri ne kawai kai kafiri ne kawai to haka zai taɓar da mutane to irin wannan illoli da barna da dajjal zai zo ya yi a bayan ƙasa ya sa mutane su kafirce ma Allah yawa mutane za su kafirce ma Allah za su bi shi Allah madaukaki ya tsare mu dan haka annabi ya ce ba wannan ne nake ji muku tsoro ba fa qalu min man ya rasulullah sai sahabbai suka ce to wane ne wane ne kake ji fi ji mana tsoron shi wane ne yace kula yace kala sai yace menene ulama su miyagun malamai miyagun malamai su ne bala'in da sunan malanta a haɗa mutane faɗa ko ba haka ba ne da sunan malanta sai a ce a zo a sa wani turare kamar yadda wancan yake yi ko kawai sai mutu ya ce ai wani ne ya kama ni maye ne kaza maye kaza maye kaza na fata gane idan aka koma gida yaya ba fada zai tashi ba to kwanan nan bisa rashin sani da jahilci aka ɗauki wata baiwar Allah da aka ɗauke ta aka kai ta gun wannan mutumin na ku na makwabcin ku na nan din nan aka kai yarinyar nan aka sa mata wannan burgun aka sa mata turare hayaki sai an tambaye ta waye ne don tana irin wasu kumbato haka amma bari ku ji ƙarshe menene ya waye ne sai ta kira sunanta ah. Ki ce misali sunanta baɗi waye ne sai ta ce baɗi ce ah. a sake wani haɗe-haɗe kuma waye ne ya ce faɗi wallahi aka yi baiwar allah nan aka ba ta wahala aka matse ta wannan bala'i ne ba mutumin aka matse yarinyar nan aka ba ta wahala ƙarshe ina ta samu sauƙi fmc fmc kun san me yake damunta typhoid da malaria typhoid da malaria saboda idan yayi tsanani yakan sa mutum yayi yi maganganu wanda idan ba ku lura ba a take za a ce mayu ne to haka baiwar allah nan ta kwanta kusan yaushe kusan tana ta yin maganganu aka ɗauke ta aka kai na je na mun je mun gaishe ta har fmc ba ta ma magana a lokacin da aka kawo ta doro kawai ya ja buya a ƙauye yana ba ku wahala yana gina gidaje da ɗakuna Wahalar da kake sha a kasuwa da sauransu sai ka ɗauki dubu goma sai ka kai masa shi kuma yana ta ƙara gina kansa ya gina gidaje yana da abin da watakila haka mu ba za ka samu sannan kuma talakawan nan su suka mai da shi abin da ya zama amma kuma duka da sunan me da sunan malanta Allah ya isa ma malamai da sunan malanta idan mutum ya zama ragoci ma zaune in ya kasa abun da ya kasa sai ku ga ya rikita ya zama shi ma yana ba da magani za ka rabu da mutum ba abun da ya sani wai sai ka zo ka ji shi ma wai yana da magani kana muku kariya waya ce ginaji mabiji ne mugi wai ginaji tsiri da ruwa ko ya ci mu ko leddi ho sai hoki aya mutu ya zama bai daji wallahi dan ba kai sunna ba ka shiga wahala sunna ne kawai ya gama shirme sa ka ce kariya ne da haka ku lura idan yarka tana wasu maganganu kar ku yi saurin kai ta can wallahi ku kai mata test ku duba in typhoid ne in menene likitoci za su gaya mu in abun da ba nasu ba ne yakan kai matsayin da za su ga suke gaya mutane muna da likitocin ai bare ma muna da malamai muna da ustazai cikin su idan abun ya kima watakila shi ma sai ya juya ya fara bada da abun nan na addini ke ku je ku yi amfani da wannan ko babu su akwai su amma dan me kana wahala ka je kana ba mu wani datti miyagun malamai Allah ya tsare mu su ne idan suka ji har asiri za a iya maka wani yana nan da sunan malanta idan ka zo kana karatu ko kana karatu idan Allah ya sa muryanka ya ɗagu ko Allah ya sa ka samu karɓuwa to shi duk tashin hankalinsa da rashin baccinsa dammewa ne zai fi shi dammewa ne zai fi shi to yanzu duk kokarin da zai yi yaya zai yi ya watsar da abu ko ba haka bane ba sai a ji a dubo wani abu a cikin shamsul ma'arifin kubura ya Haru, ya shadidu ya shadidul mihali ya wane wai aikin ma sai ka hau kan rafta ta sa ka ba wai sai ka hau Allahumma ya shadidul kuwa ya shadidul mihali ya shadidu wane ne wane ne wannan duka ka akan bawan Allah da yake kokarin gaya wa mutane ya za ku yi alwala ya za ku yi sallah shikenan dan shi yanzu ba yi da mutane Allah madaukaki ya shiryar da mu Allah ya tsare mu da su malam yace wa ruwiya an huzaifatan lil yamani radiyallahu anhu annahu akhadha hasatu bayda فوضعها في كفه ثم قال إن الدين قد a مثل هذه الحصاد ثم أخذ kaffan min turabin faja'ala yadhurruhu 'ala al-haswati hatta warraha thumma qala nafsi nafsi bi yadihi la yaji anna aqwam yadfanuna ad-dina hakaza kama dafanat hadhihi al-haswa Zai fatun ibn al-Yamani Allah ya kara masa yarda ya ɗauki wani dutse mai haske fari sai ya sa dutsen a tafin hannunsa sai ya ce addinin musulunci yana haskakawa kamar wannan dutse haka addinin musulunci yana haskakawa kamar wannan dutse sai ya sake ɗiba ƙasa kuma da tafin hannunsa na wato wani gefe tafin hannunsa na abu sun ma kada kaffan min turabi sai ya ɗiba ƙasa ala ya zuruhu yana zubawa yana zubawa akan wannan dutse yana zubawa hatta warraha har sai da ƙasan nan ya rufe dutsen gaba ɗaya sai da ƙasa ya rufe dutsen gaba ɗaya sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa shine Allah ya ce la yaji anna aqwamu wallahi akwai wasu mutane da za su zo abinda za su yi shi ne za su rufe addini za su binne addini haka za yadda kuka gani wannan ƙasa ya binne mai wannan dutse to haka wasu mutane za su kuma wallahi haka ake yi su mutane za su zo yaya za su yi su koye su binne addini mutane suna son su fahimci addini su kuma a'a yaya za a yi a hana mutane fahimtar addini tunanin su kenan yaya za a yi mutane kar su gane ko in ka faɗi kaza shi sai ya koma gefe idan ya koma gefe shi kuma sai ya je ya faɗi wani abu akasin abun da ka faɗa sannan abun da ya faɗa ɗin kuma ba gaskiya ba ne amma wai dai ƙoƙarin da ya kawai yaya za a yi wato a rufe wannan addini -Yuri yuriduna li yutfi'u a bi afwahihim suna so ne su gishe hasken hasken Allah hasken addinin Allah da bakunansu za su yi amfani da baki wasu za su yi amfani da hannu wasu za su yi amfani da abin rubutu duk hanyoyin nan za a yi a duk lokacin da suka samu dama to shi shikenan addini kam za su mutu kamar yadda ya nuna musu wancan misali to kaga kamar zamanin da muke ciki kenan yanzu kamar zamanin da wato muke ciki yanzu idan ka faɗi abun da ya saba ma son zuciyan wani to shi kuma yanzu kokarin da zai yi yaya za a yi wato ya rufe wancan Allah maɗaukaki ya tsare mu to amma sai dai ba wanda ya isa ya rufe addinin Allah ba wanda ya isa ya hana addinin Allah ya ruwa shi addini da shi sunna lokacin da kake faɗa da shi to wallahi lokacin ma za a gane lokacin da kake faɗa da shi a lokacin za ka gane haka abun yake wanda ka ga ya tashi yana faɗa da suna to wannan karka ɓata rai ba shi lokaci zai gane zai dawo galibi haka aka yi aka dawo ko ba haka bane ba galibi akan bidiyar ake tafiya amma a hankali a hankali a hankali a zo a yi wani abu ka ga ya wuce tunaninka a zo a yi wani abu a matsayin ka kai ma sai ka ga kai wannan abun bai dace ba a zo a yi kaza a yi kaza amma kuma galibi kuma irin waɗannan ko ka ce ga abun da Allah ya ce ga abun da annabi ya ce ga inda ya ce ga inda Allah ya ce ba za su je ma ba za su je ma su duba ba amma inda za ka ga suna da ido suna da ma'ana suna da karatun da za su iya gani su gane amma ba za su duba haka wani wani lokaci muna mai ne to a inda muke galibi inda muke tare da su an an gane har ni din dukkanmu ba ma ƙaunar jafa Allah ya gafarta musu idan muka zauna to alhamdulillah ni ne ban taba zagin shi kai yawa kun a lokacin amma dai a cikin mu wanda ke cewa in zai samu dama sai ya mare shi akwai wannan maganganu da ba shi da daɗi ba da daɗi sai wani ya kawo mana wato tambayoyi da amsoshi wanda wani babban malamin ɗariƙa na tsufaye a cikin maiduguri ya yi a kaset ana tambayansa yana ba da ansa ana tambayansa yana ba da ansa ɗaya daga cikinmu sai ya kawo kaset ɗin ɗakinmu sai muka sa kaset yana ana fatawa yana bayarwa yana ba da fatawa har aka zo dalilin shimfiɗa ƙille a zagaya a yi zikiri aka zo daidai wannan matsalar wallahi ansan da ya bayar a kaset ɗin shine ne ya ce wani lokaci shehu tijjani da mutan da aka kore shi a inda yake da ya koma inda ya koma to a lokacin ba a gina masallaci ba fili ne haka sai ya zauna da ɗalibansa suna tattaunawa ya ce to yanzu yaya za mu yi mu nuna alaman wurin bautanmu inda muke sallah dan a lokacin akwai masu kiwon rakuma dewa ta wurin sannan sukan zo inda ake sallah raƙuman wani lokaci sai su kwana a wajen su kwanta mun karanta kuma a sunna inda makwanci na rakuma ba za a yi sallah a sai yace musu to yaya za su yi daga cikin ɗalibansa sai wani ya ce a sa dutse sai yace ce a'a idan muka sa dutse jahilai waɗanda ba su sani ba in sun zo wucewa in sun ga dutse muna zaune muna bauta za su ce dutse muke bauta ma don haka ba daidai ba ne ba mu sa dutse wannan maganar daidai ne ko ba daidai ba eh? maganar daidai ne aka yake gaskiya ne sai wani daga cikin ɗalibansa ya ce to me zai hana mu shimfiɗa baƙar ƙyalle sai ya ce kai baki amma tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin launi da yake so ya fi son farin launi haka ne ko ba haka ba don haka maimakon bakin da kuka ce din nan mu kawo fari mu shimfida sai suka yarda aka kawo fari a lokacin kuma ba zagaya shi suke yi ba zama ne suke yi a kai sai su yi zikiri zama suke yi a kai wallahi haka yi ba da amsa zama suke yi ba kewayewa mun gama jin kasa ɗin to lokaci zuwa lokaci muna kai masa ziyara sai muka haɗu gaba mu wanda muke zama muka yi wancan magana akan Sheikh Jafar Allah madaukaki ya gafarta masa sai muka je ziyara masallacin shi wurin shi da muka je ziyara sai na ga masallacin in kai wasa ma bacci zai ɗauke ka abin masallacin yana da kyau ga ac split ta ko'ina in ka shiga dai wurin hutu ne muka zagaya muka zagaya sai a gefen masallacin muka ga wasu sun shifi da kyallen sun kewaye kyallen a masallacin shi da muka gama ziyara muka dawo makaranta sai na ce kai muna zo na ce amma ni kam ina da wani abun da na lura akwai observation suka ce mene na ce to abu biyu ko zuwa ku? na farko ku da muke tare da ku yan arabiya ne saboda primary ku arabic school kuka yi secondary school naku arabic school kuka yi yanzu haka a jami'an dewa daga cikinsu faculty of abin islamic studies suke an arabic ni ne kadai a cikin su ne boko zunzurutu ba arabiya a nizamiya ba yawwa amma muna yi a gida na ce to ni kam jiya mun je ziyara ga kasar da ka kawo mana muka ji ga abin da malam ya faɗa to me yasa tun da yanzu masallacin shi a kewaye yana ɗaya daga cikin masallatan cikin maiduguri wanda ake ji da su me yasa zai bar waɗannan su shimfita ƙillen a gefe su kewaye ƙillen tun daga amsan da ya bayar tun da dama an yi haka ne saboda dabbobi raguma kar su zo da mutane fatake su zo suna wucewa inda ake sallah tun da an shata masallacin yanzu da komi to ai da sai ya ce ku bari tun da wancan ga dalilin da ya yi kan wannan dalili sai mu sallama masa ya je alhamdulillah ce Allah ba da lada ko ba ka bane hmm. tunda zama ne suka yi akai kuma ga dalilin da ya sa suka shimfiɗa ya faɗa to me zai sa ka bar waɗannan su suna yi na ce musu kai ni kam gaskiya me za ku ce akan wannan sai suka ce an ga fitowa da wani jara ba <laughs> kai ya fara zama izala na ce a'a ba batun izala bane. Eh. izala kungiya ce ba sai ka shige ta za ka shiga aljanna amma dole ka yi sunna amma ka zama memba wannan kuma wani abu ne daban mm. sai dai ko ka ki ko ka so in ka bar gemu kai dan izala ne mm. in ka rage wando kai dan izala ne kai ko masallacin izala ka zo kai sallah kuma wani ya ganka sai ce kai izala ne ba ka bane ba wannan shine matsala na ce a'a dukkan ku ba wanda ba zai iya ɗaukar littafi ya karanta ya gane dukkan mu a ne abu na biyu Sheikh Jafar Allah ya gafarta masa duk maganan da yayi yana ba da reference yana ba da littafi inda ya karanta sannan ku za ku iya ɗauka ku karanta ku za ku ɗauka ba wanda ba zai ɗauka ya gane abun da ya faɗa ba in har ya wuce iliminmu ko karatunmu to akwai waɗanda suka fi mu za su je su mana bayani me zai hana idan ya faɗi abu mu je islamic studies library islamic studies library a cike yake da littattafan addini wanda yake cikin arabiya ma dan zan ce mafi yawan littattafan ban san yanzu ba amma dai as of 2000 as of 2004 5 littattafan da suke ciki arabic text ya fi yawa to har in babu a islamic studies library maiduguri garin karatu ne garin littattafai ne ko haɗa ta yan yayin ɗaɓi ta yan lara abinda na gaya musu kenan in ya ce kaza maimakon zaginsa da ake yi maimakon zaginsa da kuke yi maimakon aibantawa da ake ta yi me zai hana idan ya faɗa mu je mu duba sai wani daga cikin mu wani dan babban malami ne sai yake cewa to shi fa ya ga wa abin ka ko fudi na su ce allah rene na ba gonga on en ɗaɓitita oɗo ko o wi fo ɗoyta da deftere da ha o timi nda ko haɗatan yayin lara to yayin tawi fewre na accinan mu muka tawo ƙarya ne ku bar masa muka tawo gaskiya ne ba sai mu ɗauka ba to ni wallahi daga lokacin na fara ja da baya daga lokacin kan wancan tambaya da ya bayar da ziyara da muka kai Allah da ikon shi sai ranar juma'a muna jin tafsirin Sheikh Jafar din sai wani ya tura takarda ya ce Sheikh Jafar yake ga masa malam ina daga cikin waɗanda suke zagin ka ina daga cikin waɗanda suke aibanta ka ina daga cikin waɗanda suke maka batanci ina nema ka gafarta mini sai shek jafar yake cewa ba ma kai ba duk wanda yake zagi na ko na san shi ko ban san shi ba ko aina yake wallahi na yafe masa na ce musu to alhamdulillah ni na fita a ni na fita eh mana tunda ya yafe to duk wani abin da ka kara kuma kai yaya sannan kuma gashi mun gane to wannan shine matsalar wannan shine damuwan wasu su koye gaskiya in an gane kuma ba za a iya Allah madaukaki ya gafarta mana malam yace wa min menene ya kai wuta mu ta hmm? okay yace wa min abyanil alamat alamatin annahum la yuslihuna wala yatrukuna man yuslim daga cikin alaman miyagun malamai daga cikin alaman su annahum la yuslihuna su ba za su yi gyara ba su ba za su yi ba ba za su yi gyara ba sannan kuma wala yatrukuna man yuslih ba za su bar wanda zai yi gyara ba kuma ko ba haka alamun su suke ba shi ba zai yi ba sannan ba zai bar masu yi su yi ba o janginta o wasata o waɗata deftere o jangina yimɓe ha julurde to amma onon bo koni waɗi on on acci ɓe ɗo jangina mon irin kujeji ɗo abunda ke tafiya kenan kowa ya tallata hajansa ba haka bane ba kowa ya tallata hajansa wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama ya bari to haka suke za su iya tsayar da karatu amma ba za su yi karatun ba wani limami daga cikin masallaci wani masallacin da ina ji na ja sallah ya kai shekara goma sha biyar ta tahajjud a masallacin to amma tafiyan da ya yi tafiya alfikul muyassara muka sa a masallacin wa dillatihi min alqur'ani was sunna muka sa a wani dab'a wa dillatihi min alkitabi was sunna hmm. alfikul muyassara littafi ne ke yake karantar da ibada ba ma aqida ba muna karatu kamar yadda ake cika a masallacin nan samari ne kuma suke cika dattijan ya jifa-jifa za ka gani kamar nan sai ka duba kusa ka za ka duba can eh. sannan sai ka gane na fata an gane in na daga ta biyi hikima ta sai ku dabe har dai to bai gotel gotel ni iya ta hikima ta mai Allah ya ba mu kyakkyawan karshe ana cikin karatu to limamin idan yana sallah baya baya gyara sallah ba na ba natsuwa da kansa idan na'ibinsa yana jan sallah in yana alwala ko na'ibinsa yana masallaci sai ya faɗa da harshen fulatanci min on an di chap mi julaka kasan ba fulatari shi ma yana da wani matsala nashi na harshe wani lokaci yace min on an di chap mi julaka amma to na'ibi on kam on keban ngam man nange be hakkilo wallahi babban ɗalibi ne malami ne sosai amma idan ya zo sallah Allahu akbar alhamdulillah rabbil na arrahman rahimi, maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim yadda nake mun karatu karatu ne siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin waladdallin <laughs> inna hadina kal kausara fasalli li rabbika haru inna shani'aka huwa labtaru Allahu akbar <laughs> aka karatu yake haka karatu yake to da muka zo babin sallah kuma in yana sallah idan mashin ya wuce zai leka <laughs> idan mashin ya wuce ko ya ji ana dan surutu a waje haka ko yurna sai sai sake dawowa sai a ci gaba da sallah to da aka zo kan karatu muka yi wannan bayani ga shi kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga yadda ake sallah ga yadda annabi yake sallah sallah haka ba daidai ba ne duk wanda ya sallah babu kumanina bai da sallah in ya san sallah anan matsalar ta tashi in ya san sallah ya yi sallah ba kumani ba zuwa to babu sallah to ya rage kuma mu masu bin su ba in ka san babu in ka san wannan ba yana bata sallah ka bi shi kai ma baka da sallah da haka idan yana so ka bi shi to jula bukun to idan aja fita julude ma kwa wara julude su jula ka bukun to julu bukun Allah min jula na bawo amma ba zai taba yi wa in je bayan ka sami Allah mana da Allah da zabi Allah assalamu alaikum ah wallahi ba zan bi ka shikenan liman sai kira miji emergency masu karambani kuma sai suka yi tambayan buga kasa ashe na bugawa abun su ya haɗu ya zauna da ya ce to ya bada ya bada abin da ya ce idan ba idan ba ku hana yaron nan karatu a masallacin nan daga hande ya tana to gel ka san ba za su nuna ka kai ba ma eh. eh ba za su nuna ba za su kaskanta ka tukunna in ba ku hana shi karatu a masallacin nan ba to zan bar jan sallah ya musu barazana shikenan da sassafe sai ga kwamiti mutum bakwai aka nada suka zo gidana ana sallama na gansu ce a ah, to yau kuma lafiya suka ce eh lafiya yaya to mu shiga mu zauna suka ce a'a a baranda ma yayi na ce a ah, ku eh, iyaye eh. na ne ya za a yi tsaye da ku ba zai yi ba na ce ai ni da kun kira ni ma zan zo tunda a gaban ku na girma to chairman na kwamiti chairman na committee shi yake ba da kuɗi don yana da kuɗi shi yake ba masallacin kuɗi hmm. kaga idan ya ce ga abin da ake so wai zai tsallaka kai to to en gadi en gadi en gondi e mako wani da da dare idan muka yi muka bata da shi taimakon nan zai tsaya shi yake renovating na masallaci dama matsalar shi shikenan sai yake gaya mana yake ce min to abin da ya kawo mu kwamiti ta ce daga yau kar ka sake karatu a masallacin wani menayi suka ce babu akwai aya da na fassara ba daidai ba suka ce a'a akwai hadisin da na fassara ba daidai ba suka ce a'a na ce to me laifina suka ce mini eh su dai kwamiti dai sun ce kan in sake karatu a masallaci na ce to alhamdulillah daga cikinsu akwai principal nawa akwai principal nawa na ce masa amma kai ka bani mamaki amma yi haƙuri kalmomin da zan yi magana da shi ka bani mamaki ka karantar da ni da karatunka yaya za a yi a ɗaura ka akan abin jahilci ma'ana don me ba za ku gaya mini dalilin da ya sa kan in sake karatu ba ku ce mini babu dukkan a gaban na tashi ashe yanzu idan nayi laifi ba za ku kira ni ku gaya mini ba ina da a wurin ku sai suka ce dai kawai dai karatu daga yau dai babu na ce alhamdulillah karatu ba za a yi ba na tsayar amma ina son ku sani ni ba ku cuce ni ba ‘ya'yanku kuka cuta sannan na biyu kuma Allah zai tambaye ku in kun mutu Allah zai tambaye ku sannan na uku da gidan bol na buɗe 'ya'yanku suna zuwa su kalla da wurin su muka na buɗe 'ya'yanku suna zuwa su buga kai karshe ma lokacin ba Niger ba yanzu kenan ko inda Niger ne ma wajen tata e ba wanda zai ce ba haka ba amma alhamdulillah tunda ba wiwi nake koya ma 'ya'yanku su sha ba ba sata ba ba ko a speaker sallah ne ku je samari suka tashi suka ce ba zai yi ba na ce a'a ba a yin haka a suna ba a yin haka ba dai masallacin su ba to an bar karatu har yanzu kuma babu karatu a masallacin shi limamin ya tsaye da karatun ya hana bai zauna ya karantar da mutane ba bai zauna ya karantar da mutane ba wannan abun yanzu akalla ya kai shekara shida zuwa bakwai har yanzu masallacin yana nan babu karatu Shaukumanu ya yi gaskiya wannan shi yasa na kawo muku wannan magana na kawo muku wannan labari saboda ya ce wa min abyani alamatin annahum la yuslihuna wa la yatrukuna man yuslih ba za su gyara ba ba za su bar wanda zai gyara ya gyara ba malam ya ce fa mathaluhum ka mathali sakharati cikin nahari misalin su kamar misalin dutse ne a cikin ruwa kamar misalin dutse ne a cikin ruwa la tashrabu ita dutsen ba za ta sha ruwan ba wala tatruk man yashrabu ba za ta bar wanda zai sha ba to haka miyagun malaman nan su su ba za su karantar ba amma kuma za su hana waɗanda kuma suke karantarwa Allah madaukaki ya tsare mu bari mu nemi daidai inda za mu tsaya don mun tsaya a nan bai ba fa kullu wahidin minhum kowani ɗaya daga cikin su yace adarra alan nasi min alfi shaytani kowane ɗaya daga cikin miyagun malaman nan kowane ɗayansu daga cikinsu to ya fi shaidanu dubu cutar da al'umma ya fi shaidan dubu cutar da al'umma yanzu a ce a sake shaidan dubu a soɓin nan sannan a ce an ba su dama yaya to barnan da za su yi barnan da shaidanu dubu za su yi barnan wancan malamin shi kadai ya fi na shaidanu dubu kaga shi yasa azaban malamin da ya ɓadda mutane daban ne da na kuma saboda ya sani ya karkatar da mutane amana ne kuma ya ci amana Allah ya tsare mu malam yace al khabaru kal ayan labari bai zama kaman abun da ka gani ba abun da ka gani shine ba kaman abun da aka kawo maka labari ba sai yace ya ikhwaniyal muslimina ya ku dan uwana musulmi inna ulama as-su'i sani miyagun malamai bayya min hududillahi sun wulakantar sun wofintar da dokokin Allah miyagun malamai minas salati zaka ga sallolin ma sun wulakantar da sallah sallan ba sa yin shi ko suna yin shi ba sa yin shi yadda aka ce ai wasiyam haka ma azumi sun wulakantar da azumi haka sa'irar fara'id sauran farillo min hubbil mali dan son dukiya kawai in ji shehu usmanu idan malami ya lalace sai fi kowa son kuɗi wallahi sai fi ka kai ɗan kasuwa ɗan kasuwa ka san kana son kuɗi ko wallahi malamin da ya ɓaci ya fi ka ya fi ka son kuɗi min hubbil mali da ka kullum ayoyin da za a jama mutane na sadaka ne musamman yan ga manya-manya sun zo tafsiri eh, sai a yi ta nuna wa ya ah, kama sanin duniya kama sanin akiri kamar misalin duniya kamar misalin lahira yadda kuke masu kudi a duniya haka Allah zai tashe ku a lahira masu kudi yadda irin karatu ke saboda samu a bashi da an cire an bashi sai a ce me da ya karba sai ya ce Allah ya fusa Allah ya fusa in ga dudawa malam ya kama ba dole ka yi addu'a ba wannan yana daga cikin matsalarsu malam ya ce a baya labari bai zama ɗaya da abun da ka gani ba ko to bari ku ga kan kuɗi kuma wani abun da ya faru wani masallaci a Abuja masallacin wato ya yake ta yi a wuri ba amma muna sallar juma'a masallaci sai ladanin masallacin wata rana sai ya ce mini don Allah idan ka zo ka yi nasiha fil qurba na ce masa kun yi magana da liman da malaman masallaci ya ce mini ne eh, ba damuwa sun yi magana shi yasa yana da kyau idan kai karatu kai yawo juma'a na gaba sai na zo to da na zo sai aka bani speaker sai muka ɗauki karatu muka ɗauki karatu muka ɗauki karatu wato gode ma Allah akan ni'iman kai musulmi maudu'in da muka yi kenan sai lokaci yayi a cikin karatun muna karatu fa sai wani ya taso wanda ni na sani zan iya abin nan nashi ciyar da shi ko in bashi sai ya cire naira ashirin ko naira goma sai ya ce mini gashi fi sabilillahi to da kamun in yi karatu shi malamin da yake karatu kamun a yi sallah da yana da katuwar abin nan malum malum da an kawo sai ya ce Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan iyaye to da muka yi karatu muna karatu sai ga wannan ya tashi wannan ya tashi sai na ce musu a'a abun da ya kamata ku yi ni bai kamata ku bani ko sisi saboda na san masallacin nan ana sayan mai in babu wuta in samu matsala na sani bob na yana mutuwa ana samun maintenance ne da haka masallaci yana bukata yana da kuɗi a zaune da haka ni bai kamata ka bani ba kuɗin da kuke tara wannan ku ba ma ɗan agaji sannan a sa a asusu na masallaci idan kun tara ku gaya mana nawa ku gaya mini nawa kuka tara sai mu gaya wa mutane an tara kaza an sa a asusu ashe abin ba su ji daɗin wannan mai magana daga cikin masu saurare sai ka ji mutane suna cewa yauwa yauwa ko yana yin haka shikenan bayan zan sauka daga inda kam na tsaya na yi karatu sai mutane a masallaci suka ce don Allah sati na gaba wannan maudu'in ka dawo ka ƙarasa mana kamar haka masallaci suka faɗa na ce babu damuwa Allah ya kai mu ba na nake sallah juma'a na gaba na zo ina zuwa sai na ga manya-manyan malamai a sahu na gaba to ka san duk inda ka je ka bar ma mutane urminsu ban tashi na ce bari ci gaba da karatu ba na shiru aka jira ba fara karatu ba mutane suka ce to bai zo ba ne sai dan agaji sai ya zo da ya zo sai yake gaya mini to bismillah shikenan sai babban malamin su sai ce kai ba ka san dokan da aka sa masallacin nan ba ne wallahi ba cikin masallacin juma'a ranar juma'a baka san dokan da aka sa a masallacin nan bane ai an sa doka mu kawai za mu yi karatu su kawai za su yi karatu mutane suka tashi a'a na ce a'a na tashi na ce jama'a ku yi haƙuri babu wani abu Abunda mallan zai faɗa shine ni ma zan faɗa wani kasa ko su yan ɗan takife wani ya ce a'a babu abin da zan faɗa shi zai faɗa da haka babu wani abu duk ɗaya ne ku bar shi kawai ya ci gaba duk abin da za mu amfana ne na ce ɗan agaji to kai hau ka bar karatu a bar karatu to abun da ya sa aka hana karatu aka hana ni karatu a masallacin kenan wannan shine matsalar ashe shehu usmanu ya yi gaskiya allah ya gafarta masa ya ce min hubbil mali ta ka same su son dukiya son dukiya allah ya tsare mu wata azimi da girmamawa maganganun nan duk ƙarya ne har girmamawa shehu usmanu ya ce abinda miyagun malamai suke so in ka gan shi in baka ce masa akarama kalla ba sai ya fushi da kai sai ka ce Allah sai Allah hukunta Allah sai Allah hukunta sai ka ce masa ranka ya dade Allah